يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين baya uwa masu kallon wannan tasha mai tarin albarka wato wisal hausa tv ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ne wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai da ya ƙara ƙaddara mu da wannan fusako masu tarin albarka domin ci gaba da wannan shiri da muka faro shi wanda muka yi masa take da makarantar watan ramadana idan mai kallon mu yana biye da mu darussan baya mun ɗauko jeran giya ne na darussa da za a amfana da su a wannan wata na ramadan wanda inda muka karkare magana shine magana akan wannan babbar ibada da ake yi a watan ramadan wato itikafi da irin fa'ida da take cikinta da kuma darussan da ya kamata a ce mutum ya yi guziri bayan wucewar wannan ramadan ya kasance ya ci gaba da amfani da su idan mai sauraro ko mai kallon mu yana biye da mu mun karkare magana ne akan ita wannan ibada ta itikafi da yadda muka nuna manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya yi ta kuma ya doge a dukkan ibadunsa na ramadan yakan yi su da haka ba ta rabata lokaci ba za mu dora daga kan inda muka tsaya manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kamar yadda ya gabata cewar ya kwadaitar da sahabbansa kuma shi karan kansa ya aikata wannan ibada ta itikafi a wannan wata mai tarin albarka wanda yake nuna maka muhimmancin ta kenan shi sa gaba ɗaya kamar yadda malamai suka yi mana bayani za mu ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yayi itikafi sau shida a rayuwarsa kamar da malamai suka bayani idan muka tsaya za mu ga cewa shi wannan wata na shi watan azumtar watan Ramadan Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta shi ne a shekara ta nawa a shekara ta biyu don yin hijira bayan an yi hijira a shekarar aka yi hijira ba a farlanta sai da ta biyu bayan ta ne a shekarar ne shekara ta biyu Allah subhanahu ta'ala ya farlanta watan azumin Ramadan azumtar wata Ramadan ya zama farilla ya zama wajibi ga dukkan musulmi to idan aka kalle shi zuwa shekara ta goma zaka ga cewar ga baki ɗaya manzo Allah sallam a cikin wannan shekarkarin yayi Ramadan eh, yayi itikafi sau shida wannan shine abinda da malamai suka karkare wani mai tambaya zai iya cewa to ba waɗancan hadisai da suka nuna cewar an shagalta da maza sallam ya kasance yana yin wannan ibada kuma ya kwadaitar da a ta amma ragowar shekarkarun fa a cikin shekarun da aka wazar musu ai idan aka ci wannan to za a ga cewa akwai wasu shekarun da ba a ba kenan sai mu ce maka amsa anan gurin ita ce akwai shekarkaru akwai ramadan guda uku zuwa hudu da ya zo wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda bai samu damar yin itikafi a cikin sa ba kamar eh, shekarar da aka yi gazwatu badar shekarar da aka yi gazwatu badar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama bai samu damar yin mai ba eh bai samu damar yin itikafi ba amma sallallahu bai samu damar yin itikafi ba a wannan saboda lokacin sun shagalta da yaƙi da aka tafi wanda shahararren yaƙin nan na musulunci wanda buɗi ya zo aka kakkashe kafirai da makamantansa aka ci nasara akan rundunar kafirci wanda aka fi saninsa da gazwatu badar sakamakon shagalta da wannan yaƙi da aka yi a wannan lokacin manzo sallam bai samu damar yin itikafi ba sai kuma shekara ta takwas ta hijira wanda gazwatu badar idan mai sauraro bai manta ba cewar an yi shi ne shekara ta nawa an yi shi a shekara ta biyu bai samu manzo sallam a shekara ta biyu da yin hijira bai samu shekarar da aka farlanta shi wannan aiki bai samu ya yi itikafi ba saboda tafiyarsa gazo ta badar sai shekara ta takwas a lokacin shekarar da aka yi fatho makka kenan shi ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya shagalta da tafiya wannan bude garin makka da aka tafi a shekara ta takwas da haka shi ma bai itikafi ba sai kuma shekara ta tara ya shagalta da dawowa daga gazwatu tabuk domin sun dawo ana tsakiyar azumi sannan kuma ga ci gaba da fuskantar eh, taron baƙi da suke ta zuwa suna tururuwa suna shigowa addinin musulunci wasu kuma suna zuwa su zo su ji daga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama game da wannan addini na musulunci da irin abubuwan da yake dauke da shi na haske da kuma shirya da haka manzan sallam ya shagalta shi ma da wannan a shekara ta tara ya kasance shi ma bai itikafi ba sai kuma me akwai riwaya ta zo ta ingantacciyar riwaya cewar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ɗaya daga cikin shikarkaru tsakanin lokacin da aka farlanta shi wannan aikin eh, da aka farlanta azumi har zuwa rayuwarsa a ciki akwai shekara da ta zo manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana garin Madina bai fita yaki ba ba komai ba amma mai bai itikafi ba menene dalili wani hadisi ya inganta wanda yake nuna dalilin yin wannan abin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda ya saba idan ya kasance zai itikafin nan dama matarsa ne musamman Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce take masa ya kubba ta dan buga masa wani dan tanti haka a cikin masallaci wanda zai ringa keɓanta yana yana yin ibada in ya so lokacin sallah zo zai fito yi sallah da sahabbansa a cikin masallacin yake amma ya kara keɓance kansa saboda me wannan zai ƙara bashi damar wannan gani da zai yi da Allah subhanahu wataala zai bashi dama ya kasance bai samu wannan ma'ana kauce wa mutane da ya kasance ya samu cikakkiyar damar da zai ibada tasa a wannan zai fi samunta zai fi ƙara samun nutsuwa sosai to a shekarar sai da aisha radiyallahu ta'ala anha ta zo ta masa wannan ɗan tanti ɗin da aka ganin mata ganin da mata suka ga ta yi masa isu sai hafsa na na hafsa uwar muminai hafsa ita ma ta zo ta nemi izini ga wurin aisha radiyallahu ta'ala anha cewar me ita ma tana so ta zo ta yi wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama tanti sai ta bata izini can ita ma ana wannan sai uwar mumine Zainab bintu Jahash ita ma da ta ga wannan ta ga Fatima ta yi eh, ta ga Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi ta ga Sayyida Hafsa radiyallahu ta'ala anha ta yi da ta ga wannan shikenan kawai sai ta ce a ah, to ita ma ta zo ta nemi izini cewa ita ma tana so ta yi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama tanti to duk sai suka zo suka kakkafa tanti maza salam yana fitowa ya shigo kawai sai ya gansu yana shigowa eriyar gurin masallaci inda ake kawai sai ya gani sai ne sai yake tambaye su wannan tantun fa dalilin da yasa kuka yi wannan me dalilin da yasa kuka yi wannan to a lokacin ma gaba ki daya sai ya fasa yin itikafin a shekara amma me saboda muhimmanci ita wannan ibadar kamar yadda ruwaya ta inganta cewar sai da ya rama shi a watan shawwal bai yi shi ba a watan ramadan amma da watan shawwal ya zo sai ya rama ya yi shi a wannan lokacin a nan gurin sai malamai suke ta kai kai wannan hadisi sai ingantacce ne abinda malamai suke tantanta eh, suke kai mu gare shi game da wannan hadisin suka ce babban abin da za a fa'idanta za a fuskantar shi a nan gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya guji ya jefa matansa cikin me abin da bai kamata a ce sun fada cikinsa ba abin da ya guda shine kar ya kasance kishi ne kawai na mata ya ja wannan ita matai wannan ita matai wannan ita matai ba wai mai tsantsagarin sun yi shi bane ba domin ya kasance din ya kasance an tanade shi ne domin maza sallallahu kara samun nutsuwar da zai yi ibada a ciki domin kaucewa cewar zai yi wa akwai magana ta kishi wannan ta yi ita ma wannan bara ita ma ta yi ita ma wannan bara ta yi to sai ma ya ga abin da ya fi shine bara ya haƙura da amfani da wannan tantanan nasu gabaki ɗaya itikafin bara ya haƙura da shi a wannan lokacin a kuma me ya je ya rama shi a gaba to kaga anan gurin wani abun da malamai suka ja hankalin mutane akan shine ka duba irin yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yayi kokarin kiyaye lalle lalle sai an tabbatar da harkar ikhlasi a irin waɗannan abubuwa na ibada babu magana sarrai a cikin sa babu magana gasa dan wane yayi itikafi ni ma in ce sai nayi ko wani abun da ya itikafi ni ma in ce wani ni ma sai nayi irin wannan ya kasance mutum ba zai shi bane ba saboda Allah to abin da ya fi shine ka bar shi domin zai kasance duk abin da za ka yi shi ba don Allah subhanahu wataala ba da shi da abin da ba a yi shi ba haka yake kamar shekakkiyan abu ne za ka ɗaga shi ka ɗaga shi ana mugunyar iska ka ɗaga abu kana sheka shi haka za ta zo ta tafiyar da wannan abu ba tare da ka amfana da wannan abun ba to shi sa manzo Allah sallam kasancewar kokarin lalle lalle sai ya tabbatar da wannan ginshikin mai matukar muhimmanci shine ikhlasi shi sa malamai suka ce shine su a tunanin yana ɗaya daga cikin abin da ake ganin cewa shine dalilin da ya sa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kauce wa wannan tantanan nasu baki daya ya haƙura da yin itikafin ma a lokacin ya bar shi sai da shawwal ta zo a wannan shekar an fita daga ramadan cikin watan shawwal ya rama ya je wannan itikafin kwanukan da yake zama yake yi to waɗannan su ne abinda malamai suka tabbatar da cewar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ramadan guda hudu kenan ya yi wanda bai yi itikafi ba amma duk ragowar ramadan da ya same shi baki ɗansa ya yi duk da guda uku ne bai yi itikafin ba duk da na hudun kamar da ya zo a riwaya cewar ya rama shi a watan shawwal to wannan ibada ta itikafi wannan abun zai nuna maka muhimmancin ka duba har ya wuce manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Ramadan din ya fita amma ya je yayi shi a Shawwal wannan yake nuna maka cewar ba wai sharadi bane sai a Ramadan kadai ake yin me ake yin itikafi amma ana yin itikafi ne an yi shi an shar'a eh, manzon sallam ya yi shi a itikafi ne a Ramadan ne saboda wata ne dama na ibada wata ne na salo kala kala ake so ka amfana da abubuwan ibada a wannan watan saboda me ya kasance ka kara samun kusanci da Allah kuma ya kasance ka yi wa kanka guzurin abubuwa masu ɗumbin yawa a wannan watan ta da za su ishe ka rayuwa a dukkan ragowar watanninka da za ka fuskanta guda goma sha ɗaya duba da wannan abun shi sa za ka ga eh, shi sa malamai suke cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya rama shi ma'ana ya yi shi a watan shawwal akwai abubuwa da yawa wanda wannan ibada ta kunsa wanda su ne maksudi da ake so wannan ibada a yi ta a maksudi akwai manya-manyan abubuwan da ake so ka samu a wannan ibada ta itikafi wanda ya kamata ya kasance mu yi guzarinta mu ringa yin sa ko da eh, ramadan ya fita ka ringa samun wani lokaci bayan lokaci ka keɓance ka kashe wayoyinka ka rabu da yan uwa ka ba in dai kana da suna da abin da zaka ci iyalanka da sauransu kar ka tafi itikafi kuma ka tozarta iyalanka in kana da abin da zaka basu tanadi na abin da za su ci na bukatunsu yana so ka ringa samun lokaci ba lokaci kana zuwa ka tafi wani masallaci ka je ka tare ka tsarkake niyyar ka zauna ka yi ibadunka a wannan masallacin saboda mai ƙara sabunta rayuwarka ƙara jaddada wala'inka ga Allah subhanahu wa ta'ala ƙara nuna kai ba kowa bane kai bawa ne na Allah kana buƙatar rahamarsa kana buƙatar rangwamansa a rayuwa wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka wa mutum a rayuwarsa manya-manyan abubuwan da ake so mutum ya fita da su manufa manya-manyan manufa ta wannan ibada na farko alinka ta anin nasi ma amkan hatta ya timma hu billahi azza wa jalla babban abin da ake so mutum ya samu shine ka samu ka raba ka cire wata alaka ta wasu ɗan lokaci ka rabu da alaka da mutane ta wani lokaci ka je ka gina wata sabuwar alaka tsakanin kan Allah subhanahu wa ta'ala a wannan lokaci babban abin da ake so ka samu kenan domin duk lokacin da kake cikin cakuɗayya da mutane laifin da ma kake yin sa ba lalle bane ma ka dinga ganin sa laifi saboda kana cikin mutane kana yin sa ba za ma kana ba laifi bane ba saboda me in ka fito abin da kake shi wane yake shi wane yake shi wane yake amma lokacin da ya kasance zaka je ka keɓance kai kai kadai a masallaci ibada ka je yi kana tuntuntuni akan rayuwarka gabaki daya gani kake yi kai tsaye tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala to a lokacin ne zaka dinga ganin wasu abubuwa na laifuffuka ma da kake yin sa a baya da wanda baka ganin su laifi ne a yanzu ne za su bayyana maka cewa eh lalle tabbas wannan abubuwan laifi ne yana ɗaya daga cikin amfanin kaucewa wani zumun kaɗan kaucewa mutane kenan ka je ka samu lokaci kai da karan kanka ka zauna kai kana tuntuntuni a rayuwarka so wannan kaucewa mutanen yana ɗaya daga cikin abinsa lokacin da kana cakuɗayya da mutane ba za ka iya ganin wasu laifuffuka ba lokacin kake cakuɗayya da mutane ba za ka iya musamman mutanen da ka saba da su ba lalle bane ba ka tsinkayi wani abin da yake alkhairi ne a tattare da kai amma lokacin da ya kasance ka keɓanta kanka ka zo masallaci kun zauna kai da masu itikafi masu irin wannan ibada yan uwanka lokacin zaka ga wasu abubuwa wasu nau'ika na ibada wanda suke a shari'ance suke addinin musulunci ya shar'anta su wanda kai baka san su ba ko baka taba zuwa gare su ba tunaninka bai taba kaiwa gare su ba za ka yi kokari kai koyi da waɗannan mutanen kirkin ne kaga anan wurin ita ma me fa'ida ce wannan mai zaman kanta fa'ida ce mai girma wasu abubuwan zaka gansu ka koye su daga gurin mai amfanin mai kenan a nan ka zaka nan za ka amfanin zama da mutanen kirki kenan wanda inda cikin mutanen ka kake cikin yan uwanka cikin iyalanka ka balalle bane bai kasance ka tsinkaye wannan abun domin zai iya da kana ganin kai kai kadai ne a cikin su abokai ko yan uwa din ko ita su dangi da makamantansu ko iyalai zai wa kai kai kadai ne mai haske ko wanda yake gani yana kula da addini daidai gwargwado da duk iya abin da zaka kalla iya kai abin da kake wani su suna ganin kama kai ka kai matuƙa ka kai ƙurewa da haka ba bane ba ya kasance kai akwai wani abu da zaka iya koya a gunsa na ƙara himma gurin harkar dagewa gurin ibada da makamantansu amma lokacin da ya kasance ka bar su ka tafi irin gurin masallatai inda ake itikafi da makamantansu to zaka haɗu da mutane masu himma kai sai ka rena kanka ta nan ne zaka ƙara himma akan wadda kake ta bangaren kula da addini da makamantan irin wannan abubuwa da haka wannan abun yana ɗaya daga cikin eh, maksudi na yin wannan ibada ka samu wannan kusanci da Allah subhanahu wataala ya kasance ka gina wata sabuwar alaka tsakaninka da shi abu na biyu mai matukar muhimmanci shine gyaran zuciya ka gyara zuciyarka ka fuskanci Allah subhanahu wataala ga baki ɗaya da wannan rayuwar da yawa yanzu muna ɗaya daga muna cikin wasu irin abubuwa wanda suke ɓata mana zukatanmu suke lalata su wanda yana ɗaya daga cikin dukkan wasu musibu da muke samun kansu a duniyar nan da tashin hankali da ake fama da shi abubuwa ga sanan fitintunu sun yi yawa ta ko'ina za gani ƙarshe dukkansu saboda mai rashin gyaran zuciya ne inda za a mu gyara zukatanmu mu miƙar da ita mu ɗora su mu ɗora zukatanmu akan yadda suke daidai akan yadda doron ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to da tabbas mun samu ragwanci akan irin musifa da irin fitintunu da muke fama da su a wannan lokaci to dan adam lokaci bayan lokaci yana tsananin buƙatar abin da zai ringa gyara masa zuciyarsa matukar matukar dan adam ba zai ringa samun lokaci zuwa lokaci yana zama yana tintintini akan menene zai gyara masa zuciyarsa ba za a kai matakin da zuciyar nan za ta bushe zuciyarsa za ta kekashe ya kasance ba za ta taɓa iya samun shiriya ko kuma wani abu na alkhairi ba zai taɓa ɗamfaruwa ko ya zauna ya samu gindin zama a cikin zuciyarsa ba sakamakon lalacewar da ta yi amma matukar yana samun irin wannan lokacin yana zama da zuciyarsa yana tsoratar da ita Allah subhanahu wata'ala yana tsorata ta azabar Allah to irin wannan abubuwan zaka gani cewa lalle lokaci zuwa lokaci insha Allahu yana samun gyara na zuciya zaka ga abubuwansa suna mikewa suna tafiya yadda ya kamata abu na gaba da ake so mutum ya shagalta shi a wannan wannan abu shine mai alinqita'u tam lil ibada ka samu cikakken lokacin da zaka tafiyar da lokacinka gabaki dan sai kasance kayi shi ne saboda me ka bayar da shi ne saboda ibada kawai da za yi ibada ya kasance ita ce za ta cinye maka lokacinka gabaki daya shi za ga duk masu yin wannan ibada ta iya itikafi za ka yi mamakin lokacin lokacinsu gabaki ɗaya rayuwarsu su na iya wannan kwanukan da za su suna itikafi cikin ibada suke idan idan su biyu tasbihi suke yi karatun alkur'ani suke yi hailala suke yi istighfari suke yi salati ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam suke addu'o'i suke yi wanda dukkan su kowanne a cikin su dinnan ibada ne kaga dukkan nau'ikan ibada a lokacin nan mai itikafi yana yin sa idan bacci suke yi baccin nasu inda kyakkyawan niyya balle kuma insha Allah za su kokarin su saka niyya a cikin sa bacci da zai taimake su su tashi su yi me su yi ibada don haka shi karan kansa baccin nasu ibada ne so da sun yi shi ne domin me su samu karfin da za su dan ji damar da za su tashi su bautawa Allah subhanahu wataala kaga sai kasance gabaki ɗaya lokacin su cike yake da me da'a cike yake da bin ubangiji gabaki ɗaya so kaga anan gurin sun ba da cikakken lokacin su ne da me cikin yin bauta ga baki ɗinta kuma dama me ita ibada mai ce dama kuma me wannan abin zai taimake ka ka ƙara sani raɗau a jikinka ka ƙara tuno manufar da yasa aka halicce ka Allah subhanahu ta'ala dama yana gaya mana cewa bi halicce mu dan wani abu sai da mu bauta masa Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljamba sai dan me sai dan sai dan su bauta muni in ji Allah dan haka ba shi da manufa babbar manufa ta halittar dan adam shine mai ka bauta wa Allah to kaga a lokacin da kake wannan ibada ta itikafi ka samu damar ko kuma ka samu cikakken lokacin da me zaka tabbatar da wannan babban maksudi manufa ta halittarka shine ka bautawa Allah subhanahu wataala saboda me lokacin ka gabaki ɗayansa ka tafi da shi gurin me bautar ubangiji kuma dama can gurin malamai suna gaya mana ibada ita ce me ismun jami'un kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali adh-dhahirati wal batina ibada shine dukkan wani abin da daukacin abin da Allah subhanahu wataala yake son shi ko eh, yake son shi kuma ya yarda da shi na daga maganganu ne ko na ayyuka wanda suke na fili ko na ɓoye to kaga anan gudu sai ka gani baki ɗaya abubuwan da mai kafi yake yin su kusan zaka gansu a cikin mai yardar ubangiji suke ba su fita cikin wannan da'ira ba su fita cikin kwami na ita abin da ke ce masa ibada ba abu na gaba mai matukar muhimmanci wanda yana ɗaya daga cikin maksudi na yin wannan ibada shine mai hifzu siyami min kulli ma yu'athiru alaihi min min hududin nafsi wa shahawat kare ita wannan ibada taka da kake yi ta azumi ta yadda mai ka kare ta ka sa mata wani shamaki wanda zai hana dukkan wani abun da zai zo ya gurbata ta ko ya kawo mata cikas ko ya kawo mata tasgaro to ka sha makance ta da shi duk wata sha'awa ka kautar mata da shi lokacin da mutum ya kasance yana masallaci ba ma iyalin a kusa balle ya yi sha'awarsu ba wani maganar duniya a ransa balle a ce zai ta tafiya ne yana bin bayan duniya harkar neman kuɗi da makamata irin wani abuwa lokacin da mutum ya zo masallaci ya taskake kansa a masallaci ya tsare kansa a masallaci yana zaune ba wata maganar duniya a tattare da shi ko wasu wayoyi harkar kasuwa ko wani duk gaba ɗaya wani abubuwan kamata ya ka haƙura da su ka ajiye su kafi isa wasu zaka idan suka tashi zuwa itikafi in suka salama da iyalansu to wayoyinsu ma kashe su suke gaba ki ɗaya musamman a yanzu da wayar dama a da da babu ma wayar alhamdulillah babu wannan din dama misali amma yanzu tun da zamani ne na waya zo yan shekarun nan sun yi yawa a hannun mutane to za ga akwai wanda da yawa idan suka tashi itikafin nan kashe wayoyinsu suke ba sa ma zuwa wasu ba sa zuwa da su in ma sun zo da su za su kashe ne ba za su bukata ba sai ta larura sosai ta wani abun da sun san tabbas ko dai yana da alaka da su kai tsaye da wannan ibadar ma'ana ko maganar ya yi waya a ka masa abinci saboda ya samu ya dan ci ya dan samu karfin da zai wani tunda mai ita itikafi bai halatta ya fita ya tafi can wani abu wani guri can nesa in ba guri ne da ya ko don biyan bukata ko don cin abinci da makamantansu ba amma hakurin ya tafi ya fice can ya tafi yawansa ko tashar hulisa sannan daga baya ya dawo ba itikafi kafi ba a'a wannan zaka zauna zaka fita idan akwai larura bayi ne alwala ne canza alwala shiga ban daki da makamantansa duk zaka iya fita cin abinci da zaka iya samun karfin da zaka ci gaba da ibada da zamanka a masallaci zaka iya yi amma ka fita wata ka ko ta sabgarka sai ka gama sannan ka kara dawa wannan ba ba itikafi bane ba to lokacin ka ga duk waɗannan abubuwa ne ka taskaje kanka ne baka fita ka je ka bi rayuwar duniya ba babu magana sha'awa ba duk wani abin da zai je kokarin ya kama maka tasgaro a harkar azumin ka an kokarin kara kiyaye maka shi ta yadda kana zaune ne a guri ka taskake kanka kawai ba abin da kake sai ibada wannan ibada kake ba abin da ta ƙara wa azumin naka in ba mai ba in ba kyau da kuma ƙara cika ba to da haka kaga anan gurin shi karan kansa ba karamin abu bane ba ibada ta ka ta azumi da ake so ake ka kyautata ta bayan ka kyautata ta a wasu abubuwan da za ka yi a cikin wargo kwana ashirin a kwargo kwana goma da rage kuma aka ce to ka zo ka ƙara taskake kanka saboda me ka kara killace wannan ibada ka kara kyautata ta da ta hanyar me wasu ibadu wasu abubuwa da za ka zo ka yi ƙari akan wanda kake yi a da na ragowar kwana kanka guda ashirin a baya sai babban abin da ake so ka saba da shi kuma abin da ake so ka fita da shi wani darasi da ake so ka koya a wannan ibada ta itikafi shine me attaqlilu min al-mubahat ka rage ɗamfaruwa ka ta rage ɗamfaruwa da abubuwa na jin daɗi na duniya wanda zuciyar ɗan adam take ɗamfaruwa da su mutum ya saba kwanciya a guri katifa katuwa gado mai kyau ya hau mota wadda ya ga dama ya sa riga irin mai tsada ko makamata irin waɗannan abubuwa duk wasu abubuwa na rayuwa wanda an halatta maka su zaka iya yin su a can amma me so ake ne ka koyi zuhudu ka koyi mai gudun duniya daidai gwargwado wani training ne ake so a yi maka a matsayin ka bai kamata ko yaushe me ka zamo kai cikin kawai walwala kake ba ba ka tintintini a irin wata irin rayuwa wadda take ita ma tana da daɗinta so ake ka canza ka ɗan bar wasu abubuwan na rayuwar duniya kar ka shagala saboda mai idan ana ta tafiya a cikin haka da sauransu ƙarshe za ka tafi ne ka shagala da wasu abubuwan da ya kasance baka da ba za ka iya wannan ɗinsu ba to amma in ya kasance yau da gobe kana dan gudun duniya wasu abubuwan da ya kasance halal ne gare ka yau kana a akan katifa katuwa akan katan gado a katan daki sai yau aka zo aka ce gashi yau ka zo ka taskake kanka a masallaci ka samu kanka a rayuwar da inda zaka iya samu kawai ka kwanta shi inda zaka sa hakarkarin ka kawai ko ba ba magana wani ba a tabar ce sai in ya kama masallacin da zaka yi wannan suna da dan kafet ne shi zaka dan samu dan kafet ne inda zaka dan sa iya hakarkarin ka in tabar maci ita ma iya inda zaka sa hakarkarin ka ne a can kuma bai ka saba kwanciya a katon gado a katon ɗaki a katifa mai laushi da maka irin wannan abubuwa amma nan ka zo ka zauna katifa eh, ka zauna duk tabarma tana maka zane a baya aka faɗa ka kaga wannan wasu abubuwa ne wanda kuma ba tilasta ka kai ba kai ka kawo kanka saboda me wani training ne ake so kai wa kanka ka saba cin abinci kala kala an tashi sharwa a kama kaza a kawo kaza amma nan sai kasance kun zo masallaci ne dan abin da ya samu ne a lokacin za a ci sai kuma abin da aka dan kawo maka kuma kai kanka lokacin da kake wannan ibadar dama ai ba za ka zake ba a lodo maka kayan abinci a kawo maka kamar kana gida ya kasance kenan ba bambanci tsakanin barin ka gida da kuma lokacin da kake ita wannan ibada ta, ta itikafi abinda ake so lokacin ka samu abincin da zai iya kawai zai dan zaka dan samu karfin da zaka rayu da shi ka ci abinci saboda yin wakar ta maka illa da maka su to kaga anan gurin shi ma mai ka rage nau'in abin da zaka ci haka shi ma abin da zaka sha can gurin ka saba sai ka nau'uka kayayyakin shaye-shaye ga sanan kala-kala na halal sun zo ga kaza ga kaza ga kaza lokacin da kake ibada a masallaci ka taskace kake ko da ka maka za nan ba za a zo a labto kaya irin yadda ake maka a a gida ba kaga nau'in shi ma ta tarbiyya ce ake ma cewar me wasu abubuwan yau da gobe a rayuwa tsarin addinin musulunci ana so wasu abubuwan ko da na halal ne amma me in dai za su taimaka maka na irin jin daɗin rayuwar duniya ka ringa ƙoƙarin mai kautar da ka ringa kauce musu a rayuwarka kana barin su ko da cewar war halal ne saboda me tarbiyya ce domin waɗannan kauce wannan abubuwan wani shi karan kansa yana da gudunmawar da yake bayarwa gurin gyara maka zuciyarka da kuma gyara rayuwarka to haka don haka irin waɗannan abubuwan suna da matukar muhimmanci a rayuwar mutum haka tufa in mutum ka saba kullum sai ka wanke shadda yau ka saka yadi mai tsada da makamantansu shiga daban fita daban ko yaushe za ka yi sai ka caccanza to yanzu ka zo ka samu kanka a wata rayuwa a zaune kake a masallaci ka ba zai yiwu da za ka to masallacin da ka je ka ɗebo kaya kamar za ka tafi gidan biki ba ba zai yiwu ba dole wasu yan rigungunan ka ne daga gugu za ka ɗauko su za ka ɗan sassaka ka wani sai in sun yi datti ka wanke su kai wani domin addinin musulunci addini ne mai tsafta kuma ya kira zuwa ga tsafta bai da kasanta ba to amma kuma duk da haka ba zai yi ka ɗebo irin rayuwar da kake ta daɗin misali in a hankalce ba zai yi za ka to masallaci gurin ibada ka je ka ci ko akwatuna da kaya ba ta da kullum da safe ka sa riga da yamma ka canza haka haka kaga ba zai kaga kai tsaye ma kai karan kanka aka ce kai irin ka to zai kasance abin ya ba da wani abu kenan kamar ba ibada ka zo yi ba to duk irin waɗannan abubuwan su ne manya-manyan abubuwan da ake so mai ɗan adam ya saba da su a rayuwarsa duk da kasancewa halal ne ka ci abin da kake so daidai gwargwado idan idan halal zaka ci ka sha abin da kake da shi ka saka abin da kake da shi na tufafi to amma me so ake ka saba kuma ba ya kasance koyaushe ba kasance yau shi ma kuma idan ka yi to kuma ana dan so ka dan daga kafa wata rana ka dan taba wata irin rayuwa haka ta dan irin da haka wadda bata kai waccan da kake ciki ta jin daɗin ba sai kasance wani ne za a fasa zuciyarka za ta ɗan ringa samun wannan ka ringa tunawa da talakawa ka ringa ɗanɗanar irin abin da su ma suke ɗanɗana na rashi daidai gwargwado wannan zai sa ka ƙara tausaya musu kuma kai karan kanka ka ƙara risinawa ka gode Allah subhanahu wataala akan irin wannan ibadar da ya maka ka fahimci cewar ba karfin ka bane ba ko da dabara ka ya yayi maka wannan abin a'a jarraba ka yayi ni'ima ce ya maka kuma jarraba ce to kaga irin waɗannan abubuwan yau da gobe kana yin su to tabbas rayuwar mutum za ta gyaru za kuma ta canzu amma in ya kasance mutum kwata-kwata babu wannan abubuwan a rayuwarsa to zai kasance gaskiya yana cikin halin ha'ula'i wanda karshe zai zo rayuwar duk ta zame masa wata iri akwai fa'idoji masu girman gaske wanda ya kasance ake so mutum ya amfana da su a wannan ibada ta azumi kamar shi karan kansa tintintini game da halittar ubangiji ka tsaya kai karan kanka ka kalli ya kake da yadda Allah subhanahu ta'ala ya maka halitta ya baka lafiya ya maka wannan da sauransu wanda ibada a ibada na ta itikafi za ka samu wannan abubuwa haka haƙuri akan dukkan wasu irin abubuwa ka yi haƙuri da mutane za ka zauna masallaci ci cike za ka ga wannan da abin da ka saba gani da wanda baka saba gani ba duk za gani wannan ya yi maka wani abin da zai iya fusata ka da makamantan irin wannan abubuwan duk nau'uka na haƙuri kala kala haƙuri akan abin da ka saba yi na jin daɗi haƙuri akan ita karan kanta bautar da ibada kasancewa duk lokutan ka gabaki ɗaya su ibada ce haƙuri da mu'amala da mutane da makamantansu duk za ka koya shi ba kaga anan gurin wani ƙari ne akan abin da haƙurin da ka koya na me na ita karan kanta ibadar azumi sannan kuma me shi karan kansa eh, sanyin zuciya da zaka ringa ji ka nutsuwa da zaka ƙara samu lokacin da kake cin wani ibada ta itikafi tabbas duk wanda ya ɗanɗana ta zai ji wani irin ɗanɗano wannan ibada take da ita ta daban ka wani irin nutsuwa zaka ringa ji kwanciyar hankali zaka ringa ji sai ka rasa menene dalilinsa to ba wani abu bane ba illa wannan taskace kanka da kai a ɗakin Allah a masallaci kuma ka shagalta da ibada ne ga baki ɗaya so don haka yana da kyau ya kasance mu ringa jaddada zuciyarmu ko yaushe muna wannan ga karatun alkur'ani da zaka ringa yi a wannan wurin tuba da zaka yi ta yi kana faduwa gaban ubangiji kana tuba game da zunubanka da makamanta irin wannan abubuwa ga shi kuma shi karan kansa yadda zaka kula da lokacinka wanda yake itikafi ga wanda yake itikafi matukar zaka tsaya kai shi yadda malamai suka yi mana bayani babu kai babu tozarta lokaci duk lokacin ka gabaki ɗayansa a tsare yake tun daga farkon tashinka daga bacci har kwanciyarka gabaki ɗayansa daga kaza ne zan yi kaza bayan lokaci kaza zan yi kaza bayan kaza zan yi kaza bayan to ka ganin gurin su ake ka saba da irin waɗannan abubuwa ka yi guzurin waɗannan darussa wanda darussa ne sun haura guda goma sha inda za mu tsaya mu kalailace su wanda ake so ga shi mai wannan mai ibada ta shi wannan itikafi ya kasance yana wannan da su abinda muke ake so gare ka shine kar ya kasance ka takaitu ga wanda bai taba yin itikafi ba yana da kyau ka ɗanɗana shi ka ji mata ku ji tsoron Allah idan an je itikafin nan a tsaya a ringa yin itikafin nan daidai akwai gurare masallatai da suke tana da guraren itikafi na mata akwai sharaɗai a koma a nemi sani na yaya ake yin wannan itikafin maza da mata a koma a nemi ya ake yin sa menene manya manyan abubuwan da ake so a kiyaye a cikin sa me abubuwan da ake so a so a kaucewa ibada ce tana da daɗi tana da ɗanɗano idan muka yi ta kar kasance mun yi ta ne saboda me mu zo mu ringa gaya mutane mun yi mu yi kokarin yin ta saboda Allah subhanahu wataala mu boye ibadar da muke yi sannan ko mu yi kokari mu guziri na irin darussa da suke cike cikin wannan su haƙuri din nan kula da lokaci na ukan ibada dagewa da abubuwa ga sanar da duk muka faɗe su a baya da ma wasu wanda lokaci bai ba mu damar mun faɗe su ba to dole ne zaka ga cewa tabbas ka fita daga wannan ka fita daga cikin wannan ibada halin kasancewar kayi guziri mai ɗumbin yawa na waɗannan alkhairan da suke cikin wannan makaranta ta itikafi Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya mana gamo daga tar da wannan ne nake cewa abin da muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladansa wanda kuma muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana wa bi hadal qadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر